yau muna da kere dari daidai da na bi sha tara ko?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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون آه. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ومن آياته ينادى آيات الليل والنهار دري ديني والشمس والقمر جلانا هوتا لا تسجدوا للشمس أركوا سجدا da rana wala lil qamari tarku sujada ga wata wasjudu lillahi ki sujada ga Allah allazi khalaqahunna wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in dai daga sashi din kuke bautawa fa in idan mutane sun yi girman kai game da yi wa Allah sujada wallazina inda rabbika to waɗanda ke gurin ubangijinka yusabbihuna lahu bil layli wan nahar suna yi masa tasbihi da daddare da rana wahum la yas'amuna su ba sa kosawa ba sa gajiya ayoyin Allah suna da yawa akwai ayatul lahi al-maqru'a ayoyin Allah da ake karantawa ne na ƙur'ani ka karanta aya a ce ka karanta aya ɗaya aya biyu aya kasa adamin jimloli na maganganun da Allah ya magana da shi a cikin ƙur'ani ana ce musu ayoyi al wanda ake karantawa akwai kuma ayoyin Allah wanda ake kira na hukunce-hukunce آيات الله الأحكامية إذن إذن جدي يجري بيان وكنته كنتيت حيث كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون حكى الله يتبين الدعاء آيات وتهو كنته كنتيت معنى الآية كنته كنتيت haka kuma akwai ayatul lahi al ayoyin Allah na halitta na kauni wato ma'anar aya shine alama in ce aya a lugar larabci ana nufin alama qala rabbi ja'alni aya yake ya ubangiji sanya min alama wata aya wata alama da zan gani cewa matata ta samu juna biyu qala ayatuka Allah tukallima an-nasa talatata ayyamin illa ramzan ina ma'anar aya alama wa min ayatihi daga cikin alamomi Allah da ake gane Allah da ake gane akwai Allah zaka ga akwai irin wannan ayoyin dawa wa min ayatihi kaza wa min ayatihi manamukum bilay wa min ayatihi An أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته Duka yana daga alamar da ake gane Allah ko da jikinka ko daga halitta da za ka gane kai. wannan tana nuna akwai Allah a fi kullum sha'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai sai ka gane akwai wata aya da za ta nuna maka cewa Allah ɗaya ne kuma akwai shi aka biya ta inna fi zalika la aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin inna fi zalika la ayatun liqaumin yatafakkarun inna fi zalika la ayatun lil alamin la ayatun akwai ayoyi akwai alamomi da za su nufa da ɗan adam ya san Allah irin waɗannan ayoyi musamman ayoyi ne na maka a lokacin da ana ƙoƙarin sanar da mutane ma waye Allah annabi yana ƙoƙarin wayar da mutane su san Allah kafiran maka da sauran kafiran duniya da suke bauta wa abubuwa da yawa ubangiji ta ala yace wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah da ake gane shi idan ma ka ce baka taɓa ganin sa ba ni sai an nuna min Allah zan yi imani to ga alamar akwai shi Allah da wannan haru akwai dare akwai yini da yake so a fahimta a dare da yini a fahimta abu guda biyu ga kowanne na farko wani irin amfanuwa ke samu da daddare wani irin amfanuwa ke samu da rana Dukkan mun san muna amfanuwa da dare da wasu abubuwa da yawa duhun yakan amfani da mu nutsuwa mukan samu nutsuwa da daddare akan samu barci da daddare ko ba haka ba ne? Allah ya sanya dare ya zama waje alal laila libasan da sanya ya dare ya zama libas ya zama tufafi ne na nutsuwa ko masu aikata barna da daddare suke amfani in dare ya abu ne shi sa ake ta saka security light a wasu gurare ko da dan a samu security haka rana tana da amfani yinin yana da amfani rana tana da amfani yinin muna amfana wajen neman abinci muna amfana wajen biyan bukatunmu muna amfana kaza kaza kaza قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمد إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أتيدان الله جاء مكو تنبيسي يا الله بي سنيا مكو يني فتكر بعد دري سرمدا هر أبدا إلى يوم القيامة وأنا الله نيسي كامكو دري عند ذاك نبقى تجنسا ko sati ne ya kai dare bai zo ba sai ka ji a jikinka kaga kana sha'awar daren ya zo ya zuwa ka tashi kai batun kai batun ka gara nan kai batun kai batun ka gara nan haka in dare aka bar muku fa kana ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bidiya afala tubsirun ko da yana da ayoyin sa dare da rana da rana za ku yi kaza da daddare za ku yi kaza kowane da aikinsa da amfaninsa da za ku samu An gare na biyu inda aka halarci duniya ya ta'aqabul lailu wan nahar ya ta'aqabani ila qiyam sa'a wannan yazo wannan ya tafi wannan yazo wannan ya tafi ba su taba sabawa ba ko dai a samu wata ran dare ya fi tsayi ko rana ta fi tsayi gwargwadon canjawar lokaci amma sai daren ya ƙi zuwa yinin ya ƙi zuwa ba taɓa yi ba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يجشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له ألا له الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wannan duk yana nuna me yin wannan wanda baya gajiyawa ne ba nesa ba su take yi akwai wani wanda ya halitta wanda baya gajiya baya kosawa baya gangaɗe da ɗan adam ne ke wallahi wata an da zai ba to akwai dare akwai yini sannan wasan kuwal kamar ga wannan gudan rana ga wata da muke gani da daddare duka suna da amfani gare mu wani guri Allah ya talli alamu adada sinina wal hisab dan kusan adadin shekaru da lissafi yau kwana nawa yau nawa ga wata yau shekara nawa da yin kaza ba dai kuma ba za a sani ba amfanin duk gare ku ne za ka ji a wata ayyana ta ya halitta su ne dan ku dan amfanin ku ba dan amfanin sa ba wanda ya wannan shi ne Allah kuma lallai yana nuna samuwarsa akwai shi kuma shi ya cancanci bauta la tasbiru lil kar ku yi sujada ga rana wala lil qamar ko wata za zaka gane ni'imar da Allah ya maka akwai masu bauta wa rana da wata ganin ba sa tsin zuwa ba sa canjawa network din su bai taba daukewa ba a ce yau da rana ba network ta ki fitowa a san ba aikin platform ba da waɗannan abubuwa wani za su ba network ka je banki a ce wallahi kuɗi ba network ka je gurin fitar da kuɗi a atm a ce ba network ka zo za ka tura kuɗi a ce ba network amma rana da ta taɓa jiran network ba cewa network ɗin Allah ya tsaya ba zai yi ba idan ma an samu Allah ya dakatar da su an yi abin da ake kira kusofi ko kusofi na rana ko wata eclipse da ake cewa solar eclipse ko ainihin moon eclipse rashin lafiyar rana ko wata to Allah yana yin haka ne kawai annabi ya ce dan ya dan tsorata mu dan ya dan furgita mu cewa ubangijin da ya tsaye da su daga aiki yana da damar da zai tsoda duniyar gaba ɗayanta kuma don a san akwai Allah ne to za ka ga akwai masu bautar wuta akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar gumaka yanzu ka je inda ka ga masu bautar shanu abin mamaki shanu ana musu kwalliya ana musu shiga da ana faduwa gare shi ka ga saniya ita nan har ta hankali har tana zuwa kan mutum ta dan dafa shi ta san cewa ana jirgin mata a ingila a indiya dozin yan addinin boda duk gasu nan sai ta ce ni da allah ya halice ni musulmi nake bautawa wanda ya halitta wa'annan ababen ba karamar baiwa yi min ba ba dabara ba ce ba waye ba ne in ka je indiyan din nan ba ta tun namun saniya da naman Allah ne a gurin akwai wani indiyan da fi a nan Allah ya yi bi'ar da kuma kuka yake ya ga ana yanka Allah bai ta kuka amma ya karsa ganewa indiyan ne amma ya karsa ganewa to kai Allah ya baka hankali ya baka addini ya baka musulunci ka gane cewa wanda ya halitta shi ake bautawa Allah ya ce wasu lillahi alladhi khalaqahunna ku bauta wa Allah da ya halitte ku alhamdulillah wanda ya halitte ku shi muke bautawa in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru Allah ya ce in sun yi girman kai ba za su yi bauta wa Allah ba ba za su tijara ga Allah ba alladina inda rabbika waɗanda suke gurin mala'iku la yastakbiruna a wani yace an ibadatih wa la yastahsirun ba sa ƙosawa ba sa girman kai ga barin bai wa Allah ko ba sa gajiya wala yastahsirun nan kuma yace yusabbihuna lahu bil layli wan nahar ina yi wa Allah tasbihi ba dare ba rana awa ashirin 24 ba sa hutawa wa hum la yasamun ay la babu malal ba sa'ama ba ƙosawa babu gori su ce sun gaji sun kasa sun kosa kuma mala'iku yawanci ya fi na jama'a ya fi na mutane wala ya alamu dunu da rabbika illahu kenan da yake mai bauta masa ma kaunan mu yake san mu yake in ba za ku je yana da masu yi masa ko ba amfani yake da komai ba kawai cikar mulkin sa ne ya halitta bayi kuma ya ga suna bauta mishi shi shi kai wahdahu la sharika lahu Allah mun gode maka bisa ni'imar musulunci ayata ta Allah ya ce ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته حكى هنا دقتكم آيات دعك جانا أخوي الله باقر يا بني أنك ترى الأرض خاشئة ذاك جدورا قصاد من دكتي تفيا أخي أكسكن أكسكنت تابوشي باب ألامر شوكا هذا مريض هذا مسرد تتلك khashi'atan ta kaskanta da anzanna alaiha alma ana ta dan ta mutu babu shuka babu ciyawa duk ta mutu ta yi amma da zarar mun saukar da ruwa daga sama kai da anzanna alaiha alma in muka saukar masa da ruwa in ji ubangiji ihtazzat waradat ihtazzat sai ta girgiza don ruwa ya shige ta warabat ta kumbura ta ƙaru, ai an batat rabat bi ma'ana zadat sai ta ƙaru, sai ga tana kumbura tana fasa ƙasa bishiya na fitowa ciyawa na fitowa abubuwa na al'ushub wal kala na abinda da dan adam da dabbobi za su ce yana fitowa sai kaga ta yi kore tana ba wa mutane sha'awa idan da za ka yi tafiya daga maka zuwa madina daga daji babu alamar shuka saboda su Allah bai azarta su irin waɗannan abubuwan ba ruwa ma ba tafiya samu amma garuruwa mu za ka je da Allah ya mana baiwa in ruwa ya sauka damuna ta yi waktun rabe ka je ka kalli daji yana ba ka sha'awa ko kyau. sannan Allah ya yi shi mai kala mai kyau da ya shi jaja zirba da ya shi daga kirin ba da yake wata kala mara kyau kamar yalo ko wani abu ba sai ka yi shi kore shan yadda zai baka sha'awa girin kala na girin zai baka mai kyau Allah ya ce innal ladhi ahyaha ga wanda ya raya kasar nan bayan ta mutu ya raya ta da ruwa lamuhu yin mauta wallahi ne iya tada matattu ne har dan zuwa lamuhu yin mauta wallahi mai ta da matattu ne ubangijin da ya yi wannan babu shakka zai ta da matattu waɗanda suka mutu inda ya iya raya ƙasa bayan ta mutu innahu ala kulli sha'in qadir Lallai shi Allah mai iko ne akan komai ala kulli shay'in qadir wanda kake karanta ala kulli sha'in qadir Lallai ka rika halarta babu abin da ba zai iya ba wanda yake da wannan ikon zai iya min kaza zai iya bani kaza zai iya amsa addu'a ta kaza ba ni da ƴaƴa zai iya bani ba ni da arziki zai iya bani ba ni da mulki zai iya bani to ba sai ka je gurin wani ba sai gurin boka cewa shi yake da tasiri a rayuwarka ba abin da ya isa innahu ala kulli shay'in qadir wanda yake da iko akan komai shi ya kamata a kira shi ya kamata a roƙa amma duk wani abin halitta ba a kadirin bane ala kulli shay ba shi da wani iko akan komai in kuma ya ce yana da iko akan baka mulki ko baka kaza ko baka kaza yanzu baka da lafiya baka lafiya in ya isa in ya isa ya ce rana ka ta fito in ya isa ya juya wannan sanyin ya koma zafi ta haka wanda yake da wannan iko akan komai shi ya kamata mu riƙe mu roƙe shi ya zama abin bautar mu na gaba ɗaya إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلهدون في آياتنا lalle waɗanda suke ilhadi shiga gona da iri game da ayoyinmu la ya fauna alaina ba faɗi ya dace a gare mu ba asa mai yulkafin nari yanzu wanda za a tsunduma shi a jefa shi a wuta Hairin shi ya fa alkhairi amman ya ati amina yawmal qiyama ko wanda zai zo cikin aminci da kwanciyar hankali ranar alkiyama shi maluma shi to dai ku aikata abin da kowa ga dama innahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa malamai suka ce ilhadi kala kala ne daga cikin ilhadi game da ayoyin Allah shi ne abinda muka faɗa a baya bauta wa ayoyin Allah idan na kauni ne wannan ilhadi ne a zo ka bauta wa halittar Allah wannan shiga gona da iri ne ilhadi ne maniji ne mutum idan kuma waɗannan ayoyi ne da ake karantawa mutum ya zo ya karyata ko ya izgili da su ya ce ba na Allah ba ne ko ya wulakanta su shi ne wannan ilhadi ne game da ayoyin Allah sannan kautar da su daga ma'anarsu shi ma ilhadi ne da abin da ayar take nufi a kautar da ma'anarsa ka je da ma'anarsa ka fassara ba daidai ba ka yi ƙoƙarin kasa ra'ayinka na banza wannan ma ilhadi ne innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina masu ilhadi a cikin ayoyin mu Allah ya ce ba fa za su buya a gare mu ba mun san su kuma za su zo a gare mu don mutum da za a jefa shi a wuta shin shi ya fi alheri sama da wanda zai da na kiyama cikin amana ma'ana duk mai ilhadi dan wuta ne duk mai ta ayoyin Allah duk mai amfani da ayoyin Allah wajen ya canja musu fassara don ce daidai da ra'ayinsa malamai suka ce na ma ilhadi ne kuma ranar kiyama Allah zai jefa shi a wuta wanda ko ya tsaya madaidaiciya hanya madaidaiciya fassara irin ta magabata وهم تائر انتسها بعد ما زعل صلى الله عليه وسلم سين يزور زورانا قياما تكن أمانا يا الله يا أبن الله كسيرا تحديدي كما لما شئتم يا أبن الله كوغر يا أمان أنا تحديدي أمرني أمرني أما كما كما أنا التحديد على من بلادة أنا سوى على أمر هو طلب الشيء على وجه الاستئلال da sifa makhsusa idan man umarni ba kowane umarni ne ke zama umarni ba a gurin malaman balaga umarni shi ne a baka wani umarni ala wajahin is'ila a bisa wata sifa da ke nuna kiko a kanka kamar umarni ya zo daga Allah umarni ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya zo daga mahaifinka umarni ya zo daga ofisanka umarni ya zo daga na da kai Wani sunansa amru ya zo ne ala wajen istila je kai kaza je kai kaza je ka ebo min ruwa hada huwa al'amr Wani shine umarni a wani lokaci sai malaman balaga suka ce umarni zai iya shiga wata siga sai tasu daga ma'anarsa ta umarni sai ya koma wata ma'ana kamar iltimasi kamar addu'a kamar tahadidi kamar ibaha da sauran abubuwa da malaman balaga su ana wani lokaci zai zo ba da sigar umarni ba da sigar abin da zai zama wato a yi magana politely haka cikin ladabi kamar bai daga mutumin da yake sa'anka don mutumin da yake sa'anka ne nan ba umarni yake baka ba kila za ka ji amfani da police da Allah yi mun kaza police da Allah ne ya tsohon wancan da kafin na umarni ne amma suna ta mishi iltimasi masu larabci ba amur ne ba ba ne haka addu'a yayin da kake bawa Allah umarni kake bashi cewa Allah madaukakin sarki kai mana kaza a zahiri umarni ne amma ba a ce mishi umarni da kasa kake da Allah kai mahal kai kai halitta shi aka yi yanzu ba amur kake bashi ba kuma kake bashi wannan sunan sa addu'a addu'a kake yi addu'a kake yi ya Allah yi mana kaza Allah yi mana kaza ko da kana amfani da sigar umarni sunansa addu'a addu'a ce a gurin malaman balaga kuma haka abin yake a karshen da kuma zai da sigar umarnin kake bayarwa amma wani kake wani kake yanzu kai ba na hana ka shigowa ta wannan kofar ba ko shigo je ka shigo ta kofar hada wani hada ta hadid ta hadidi ne tsoratarwa ne ubangiji ya ce ɗiba eh, nuna shi ku yi abin da kawai gare ma man sha a fali umir wa man sha a fali wanda ya gada ma ya imani wanda ya gada ma ya kafirce wannan umarni ne amma bi ma'ana a shahadid tsoratarwa ne wato tahdidi ne Allah ba yana nufin ku je ku abin da kawai gada ma. wannan ana kiransa umarni na tahdidi wato tsoratar da kai ake ba an zana ka kaza ba to je kai je ka kai wannan shine luma ce to ku yi abin da kowa ga dama innahu bima ta'maluna basir lallai Allah fa mai gani ne game da abin da kuke aikatawa to tunda yana gani bi shakka zai ba ku labarin duk abin da kuke yi na'am إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن الذين كفروا بالذكر lalle waɗanda suka kafirce game da azzikiru shine alqur'ani ayyata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun daga cikin sunayen alqur'ani akwai azzikiru Allah ya ambace shi da azzikiru wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun qur'ani zikiri ne saboda ana yawan ambatan Allah da shi ana yawan tilawarsa ana yawan cin Allah da cewa wajen karanta shi dan ne waɗanda suka kafirce game da azzikir lamma ja'ahum yayin da zikirin ya zo musu ko yayin da annabi ya zo musu ko yayin da wa'azin ya zo musu yayin da ayoyi suka zo musu sai suka kafirce Aka fi yadda wannan ne akwai abin da aka ɓoye ana akwai tanadin da Allah ya musu kenan wa innahu lakitabun aziz kuma gashi ƙur'anin nan wani irin littafi ne ga garabatan azizin mabuwayi da fi ƙarfin kowa ya zo da irinsa kowa ya zo da misalinsa ko ya kwatanta ayoyinsa azizun ne ma'anar aziz abinda yana da wahala a zo da irinsa ko ba zai mayi ba lakitabin aziz la yatihi al-batil ƙarya ba za ta je masa ba shirme ba zai shige shi ba min bayni yadayhi wa la min khalfihi ta gaba gare shi kuma bayan sa kamar yadda ya biyo wa sauran littattafai aka shigar da an zuciya aka shigar da maganganun wasu aka canza waɗansu ayoyi aka canza musu kama me ya janyo aka canza musu kama Allah bai yi alkawarin tsare wa'incan littattafai har duniya ta tashi ba sannan daga cikin tsarewar da Allah ya yi wa alkur'ani shine baya halatta a yi translation ɗin alƙur'ani ba tare da rubutun larabci ba malamai sun haramta akwai irin yadda za ka gani wani ƙur'ani haka an yi translation ɗinsa turanci ne zalla ko hausa zalla ba larabci wannan haramun ne ko ba ce mishi ƙur'ani ba ƙur'ani ba ne in ana so ya zama ƙur'ani ne translation sai dai a rubuta ayoyin a nan gefe nan kuma fassara a nan gefe ko ka samu kuskure a fassara da dai ga ayoyin suka ko ba canja kuma ba sai dai fassara ka samu matsala ba fata an gani amma fassara ka zalla ka kawo ayoyin zalla da fassara wannan ba ayoyi ba ne abin da ya samu irin su bible kenan ba sanin ku ba turanci ba ne ibraniyanci ne da wasu yaruka a garin a fassara su sai suka samu matsala aka canja ayoyin Allah aka canja maganganun Allah aka canja manufofin Allah inda ya kamata a kira Allah suna canja masa suna ko kuma inda annabi Isa yake kira Allah sai suka mai da shi wanda yake sunan da zai iya ɗaukar ma'anar da ba ta Allah ba to sai da aka dole a samu matsaloli amma larabcin alkur'ani haka ya zo daga Allah kuma daga nan har duniya ta tashi da larabcin ta za a fita wajen rubuta shi in ana so a fassara shi a littafi lalle sai an rubuta larabci sannan a rubuta fassara a gefe guda amma malamai sun ijma'i duk qur'anin da aka yi shi ba da wannan ba ba haramun ne farko kuma ai gaggawar kona shi ko rufe shi ko dakatar da shi ko binne sa karkashin kasa don ya ɓata ba wani ba ce masa ƙur'ani sai dai mai fasara akwai na turanci akwai na hausa akwai na yarika da dama da aka yi amma dole sai an yi larabcin a gefe haka ma za a yi transliteration ne a ɗauko wata hausa ko wani yaren a zo a rubuta shi babu laifi in akwai ƙarancin kuskure sannan kuma a samu mai bayani cewa ga yadda ake karantawa saboda wani lokaci akwai harufan da babu so a wani yare haka za a yi kokari dai a zuru fari a rubuta da sai mai koyarwa ya gaya maka ga abin da ake nufi yanzu a turanci ko a hausa translation ya za ka gane bambancin sabin da sinin da sa'un a wajen karatu yana da wahala iya bambancewa wani harafin ma babu shi a hausa sai da ya ƙoƙarin kamantawa haka alƙur'ani ƙarya da sarje da taharifi ba ya so masa ta ko'ina yadda ya zaɗin nan haka yake daga Allah abin mamaki ba a canza wani baƙi ba daidai da wata ne ka canza sai an gane duk inda ka zo gaban ne in kai kara za su gaya maka ta yi rubutu sai ne zai yana biya maka a allo ne ko a ne ko ta rubuta ƙur'ani sai ya biya gaya ma nan ka ne ko nan ba haka ake rubuta baƙin ba ka a ce mishi ko in ta yi sai marubuta ka ita mafsuha sai ya canza maka nan ya ce sai ya ce nan buɗaɗɗe ya ce in rufafi ya sai ya canja maka idan kalmar alkitabu da aka ce zalika alkitabu alkitabu ya ko a nan Allah ya ce wa innahu lakitabun idan rubutu ne na larabci za ka yi naka na larabcinka in kai kafin bilkasara ki ta'un bilfataha ta بالفتح والمدة يعني مدة ألف فكا جاء عليه التكاني الكتاب فمنك باء الإنجي الكتاب أما القرآن بذلك هكذا هذه أي أليجة أربط ذلك الكتاب أي تاء الإنج فهدي بباء الإنج أي أي أليجة أسمع ما أيضا ينسى الربطين بقى جيسا saboda كراءات دروايات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتب أبو دفع ما تقول وين قراءات لي ذلك وانت الربوتك إني سوى كتب يجي فيها بيتي إني سوى كتاب يجي لا تقدر يكرمك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين da haka yadda ya zo haka za ka rubuta haka in aka ce inna salata as-salata ba za ta yi alif da lamun ba ka yi lamun alif ba sai ka yi lamun din sannan ka yi wawu ka yi mata alif ja a sama as-salata ga shi wawun za ka gani amma alifin ba a da ka rubuta as-salatu da alifin da lamun ba da haka dole rubutun ƙur'ani yana da ka'idodi rasan ne tun daga sahabbai haka aka rubuta shi kuma a haka zai tafi annabi ya koyar da su yadda wancan rubutun yake haka ka rubuta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba isa a canja shi ba rubutun larabci daban rubutun qur'ani daban sai da ka laya fi hilbatin idan Allah ya ce wa kullu shay'in kazo ka ce wa kullu shay'in an firamare ne sai a wa kulla fasit sai canza maka kayi kasara ko kayi damma kuma shi Allah fataha yi to wallahi qur'ani mu'jiza ce mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya'tihi al-batil min bayni yadihi la min khalfi tanzilun min hakimin hamid ce ne daga hakimin wani mai hikima shine Allah the wise حميد بأجوديها الله تبارك وتعالى نعم لا يقال لك إلا ما قد قيل به خذ من قبلك نعم. إن ربك له مغفرة وذو عقاب أليم ما يقال لك دك أبن رزاء جاء مكة ما أدن أنت za su zama mausula ce ma yuqalu laka ai a ash-shay'u alladhi yuqalu laka duk abin da za a gaya maka in kuma ta zama nafiya ma ma yuqalu laka ba za a taba gaya maka wata magana ba illa ma qad qila lirrusul min qablika kalantana ma ta al-mawsula duk abin da za a gaya maka na ɓacin rai na baƙin ciki na ba'a na izgili na sukhriya na zagi na mutunci kai boka ne kai mai sihiri ne kai mai kaza ne a ya zo neman suna ne ya zo neman ɗaukaka ne abubuwan da a gaya ma'aikin Allah ubangiji ya ne masa tasliya yana haƙurtar da shi yana haƙurtar da zuciyarsa ita wala da abin da za a gaya ma illa ma qad qila li rusulin min qablik ba sai irin abin da an gaya wa manzanni ne kafin kai da haka yadda ba su kubuta ba kai ma ba za ka kubuta ba wani ne waka yake wallahi lau sahaba al-insanu jibrila lam yaslim al-mar'u min qila wa min qala wallahi lau sahaba al-insanu jibrila لم يسلم, لم يسلم المرء من قيل ومن قال قد قيل في الله أطوالا مصنفة تتلى تتلى في القرآن ترتيلا أن يقول إن له ولدا وساجبة دولا عليه وبهتانا وتبليلا هذا قولهم الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعد ما قيل ولو صاهد الإنسان جبريل أمجع مسيح إذا ما أبوش ملائكة جبريل لم يسلم المرء من قيل ومن قال مثل بذي سبك بتا أنت أنت أنت كذا أدخول في الله أقوانا مسنفة في كانت الله أنجا مثل زنجنه لكن ما أرغي تاسع في القرآن إذا رسل القرآن ترتيلا تتلى إذا رسل القرآن ترتيلا القرآن أنت وألا فكير إن الله فكير ونهن أجميع ألا ثلثني حكى يهودا سعد الجيش وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديه ولئني بما قالوا بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء حقيقي قد قيل إن له ولدا وساهبة ألا كنت متماينا دقاء ينادى ماتا زورا عليه وبهتانا وتبليلا ويسردي بكذا في لبتلوة هذا قوله في الله خالتهم وأن فأقول لك فأقول الله كينا وكيف يكون لك بعد ما قيل domin kuma mu kuma yau ne an faɗi wani abu game da mu da haka ma kalu laka ba abin da za a gaya maka sai an gaya wa a ce an faya waɗanda suka zo gabanin ka Ina rabbaka ladu masiratin lalle ubangijinka wallahi ma abokin gafara ne ga wanda ya tuba wa zo iqadin alim kuma ma abokin ukuba ne ga wanda yake tuba da wanda ya saba mishi a ce ne guda biyu inna rabbaka la ghafurur rahim wa innahu la sadidul iqab Allah yana da sifa kala biyu to ya za a hada sifar da sifar a lokaci guda shine ghafuru da duk wanda ya ji shi ya tuba ya karyo daga laifin da yake yi Allah zai gafarta mishi wanda yake tuba ya ci gaba da sabon wannan kuma sai ce shadidul iqab kenan abubuwa ne guda biyu masu fikafikai ne guda biyu al'haifuwar raja sannan laifi ne an ya galiba alaika babin raja kullum babin kwaɗayi da fata ya yi rinjaye a kanka ana kullum kana sabo in an magana ka ce aishi Allah ga Foro rahimu ne ya ce a'a Foro rahimu ne ga wanda ya tuba ga wanda yake kokarin binta, ga wanda ya gano kuskurensa to ya gafarta mishi wanda ya gano kuskuren sai bari shadidul iqab ne kuma ga wanda yake tuba ga wanda yake bin sa ga wanda ya doge akan sabon sai kai shadidul iqab ba za ka rika kafa hujja kullun da shi da kuro rahimu bane kuma ka ki bin sa ba me yasa ba ka cewa kuma shadidul iqab ne me tsananin ukuba ne ya ka sifofi ne guda biyu inna inna rabbaka la bi maghfiratin lallai Allah wallahi lazu ma abokin gafara ne sosai ana yana da sifa ta gafara ta kai da kai yana da sifa ta afuwa yana da sifa ta fitirtawa shine ma'ana makshara wa zu'i kabin alim kuma Allah ma abokin ukuba ne fa kuma ukubar alimin ne radadi nabbi ibadi anni ana al rahim wa anna azabi wal azabul alim da haka dole ka haɗa sifofin guda biyu نعم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته نعم أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نعم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى نعم. أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا وبنجد يتدامن سنياش ونن قرآنه abin karantawa ne da wani yare ba na larabci ba a ce damu ne da shi da turanci ko da hausa zalla ko da yarabanci ko da inyamuranci ko da duk wani yare shi ne ake ce ma a ajami damu ne da shi ƙar'anin a ajamiyan laƙalu ba sai ka ji suna cewa laula fusilat ayatu me yasa da za a bayyana da ayoyinsa daki-daki a cikin ƙwarewa da burgewa da fasaha irin tasu ta laraba ba da sai sun sauki ƙur'ani amma ga ta an saukar da shi Allah ya ce a janiyin wa arabi a janiyin wa arabi to ko da ba a ne ko ba laraban ne duk yadda ya zo na haka za su rika faɗin wa'annan maganganun sai sun soke shi ya sun kare abin da yake ba daidai ba ga shi dai an zo musu da shi da laraban Allah ya saukar da shi da yaransu amma suna sukanta suna cewa ba daidai ba ne suna cewa laula fukulat su. Allah ya ce, huwa lullabi na amanu hudan wa shifa' a ce ƙur'ani ga masu imani hudan shirya ne wace fa kuma waraka ce a gare waraka ta zuciya da waraka hatta ta gangar jiki in aka yi amfani da ƙur'ani za a samu dukkanin waraka والذين لا amma ba sa imani ايماني في اذانهم واقر اكون nan su akwai toshiya su ne ba sa gani ko mutane ba sa gani amma kunnan a toshe ki daga jin gaskiya wa huwa alaihim ama haka ya zame musu kuma makahu ya zame musu makanta a idanunsu ba sa iya ganin daidai ulaika yunahawna min makamin ba'id irin wa'annan kiransa ake yi daga uwa duniya daga nesa da haka ba za su ji ba kamar abin da Allah yake cewa ne wanda ko ba haushe yake cewa wanda yayi nisa baya jin kiran shine yunadawna min makanin ba'id mutumin da yayi nisa ba zai ji kira ba ko an kwalla masa kira. Haya ta gaba Allah ya Wala kan aikan na mutan fita da kwa ولولا كلمة سبقت من ربك wala ka da aso na musa alkitaba hakika mun bai wa musa alkitaba shi ne littafin sana a taura a taura ne ko linjila a taura ne ta sako linjila kuma ta annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce mun ba shi alkitab shi ma mun ba shi littafi fa kulu fa fihi sai aka yi ta sabani a cikin sa da yasa saboda annabin ne kadai yake iya haddace shi sanda annabin ya tafi a sai kuma a samu in baya rubuce ba kowa zai iya kawo shi da ka ba dole ita samun sabani isa sanda aka samu uzair Allah ya kimsa masa ya iya kawo a taura da ka su suka ce mishi dan Allah ne dan Allah ma zai iya kawo littafin da ka ba su zai shiga yadda ake kawo ƙur'ani da ka yara ƙanana yan shekaru takwas tara goma suna haddasa ƙur'ani kuma yayin waye sai suka ce wai ɗan Allah ne wa qalatul yahudu uzair ibn Allah wa qalatul nasara al-masih ibn Allah Allah ta'ala ya ce suka yi ta sabani kai, amma ƙur'ani babu sabani akan idan ma ka gani yi sabani sai dai wajen fahimtar fassara ko fahimtar ma'ana kowa ya faɗi faɗin da ya fahimta amma babu saɓani a kan kalmominsa babu saɓani ko an samu bambancin ruwaya da ƙira'at da za ka ga akwai abin da suke shiryarwa walaula kalmatun sabaqat min rabbika adan wata kalma ta riga ta gabata daga ubangijin ka ba na cewa sai ranar kiyama ne kadai Allah zai ɗauki mataki a jira kawai ran kiyama za ta tashi da ku zai bai da tani ma an gama duka da tani an gama hukunci tsakanin Allah ya riga ya ce to a bari kai sai an zo in ba don wannan kalmar ta gabata ba wallahi da tun daga duniya Allah zai nuna musu wa innahum la fi shakkin minhu murid kuma Allah ya ce wallahi ko game da sha'anin wannan littafi ina cikin kokonto da shakku game da shi la fi shakkin minhu muridin ina masu shakku da a akan بس su gama yadda da sakankancewa نعم آية شاء الله يتي من عمل صالحا فلنفسه نعم. ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعميد من عمل صالحا فلنفسه دو وندي أيكة أيكي ميكو فلنفسه ya yi ne dan kansa wa mana a sa'a wanda kuma ya muna na shi ma ha alaiha duk kan kansa ɗin ne laifin zai koma kansa wa ma rabbuka bi zallamin lil aziz ubangiji bai kasance mai zalunta game da bayi ba kan sha bayani akan duk yadda zamani ya lalace duk yadda al'umma za ta lalace duk yadda unguwar za su lalace duk yadda jama'a za ta zama kai yi kokari kai gyara kanka da Allah yana cewa ne li nafsihi man amila salihan fali nafsi kowa ya yi kansa yawa da ka karka biya mutane karka zama in ma'a inda kowa ya lalace ni ma barin lalace inda kowa yana cin haram ni ma barin ci inda kowa yana kaza ni ma barin yi ai ba ni kada bane a'a yau mata ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun kowa kansa zai wa abin nan zai hukunci Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka shirya da mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad